أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi shiri ne na musamman wanda gidan wannan talabijin na sunna tv ke daukan nauyin gabatar da shi kamar yadda aka sani muna tattaunawa da babban malaminmu malam ibrahim adam disina wanda lecturer ne a kwalejin horon malamai ta azare gafata malam barka da zuwa assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a gafata malam tambayoyi ne waɗanda suka shafi lalurori na yau da kullum tambayar mu dai ta yau ne tambaya ta farko akan matsala ce wadda ta shafi magana akan waya lalurar mu'amala tsakanin mace da tela wani mai gida ne yake tambaya akan abin da ya shafi yadda matarsa take buga waya ma telanta suna magana akan dinki wannan lalura cikin ramadana ko waje ramadana dinki sallah kenan yawa maganar dinki da sallah <laughs> bismillahir rahmanir rahim <clears throat> alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu al'atamman ne ala khairu a ajma'in yan uwa masu ganin mu da sauraronmu mu a ko ina kuke sallamar musulunci gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh asali ba haramun bane ba mace ta yi magana da wani namijin da ba nata ba matukar dai ba magana ce ta wato kulle-kulle ba hmm. ko ko magana tana dauke da marere cewa ba ko tana dauke da wani abin da zai iya jan hankalin namiji sannan kuma an samu amana daga fitina ma'ana ba a zargin cewa akwai wani abu a akwai wani lauje a cikin naɗi hmm. eh, saboda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata sukan je kasuwa kuma kasan aka je kasuwa dole akwai cuɗanya tsakanin namiji da mace ina nufin cuɗanya hmm. ta hanyar ya taya ko ta taya hmm. ko ya saya ko a sayar masa hmm. wannan kenan allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani ya umarci matan manzon allah sallallahu alaihi wasallama da cewa in za su yi magana to su yi magana wacce suke sananniya wacce babu marerecewa a ciki Allah maɗaukakin sarki ke cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i mm. in taqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'u alladhi fi qalbihi maradun mm. wa qulna qawlan ma'rufa ya ku matan annabi ku ba kaman sauran mata kuke ba in ku ji tsoron Allah saboda haka kada ku dinga marere cewa a cikin maganganu mm. dan gudun masu rubabbiyar zuciya mm-hmm. su ma yi tsammanin su tsargu cewa kuna nufinsu da wani abu ne yanzu za ku yi magana ku yi magana wacce take sananniya eh, mace da mata da namiji duka kowa ya san abin da ake nufi da magana sananniya kai karan kanka ka san wannan yanayin da matar ta maka magana a ciki mm. ba wai tana tallan kanta ba ne ba ba wai tana gwada alamar tsaka so ba ne ba ka mm. san tsakanin maza da mata kullum zargin juna ake yi kana aikata wani aiki sai ta ce ko dai tayawa yake yi hmm. ita ma tana aikata wani aiki sai ta ce a ah, ko dai wace na shige mata birnin zuciya ne to amma in dan ta yi magana da shi kaɗai magana ba haramun bane ba sai dai ya kamata ya zamto cewa telan da zaki mu'amala da shi ya zamto mutum ne wanda aka san shi mm. da mutunci ba shashashen mutum ba mm. bayan da za a yi wani wanda yake shashasha kuma a ga kina waya da shi ko da asalin waya ta halatta mm. ya zamto ba za ki jefa kan cikin zargi ba kuma shi wannan miji da har yi wannan tambaya a dai irin wannan zamani ba abin da zan ce masa yin ƙara sara masa lallai yana gwada cewa Ah. miji ne wanda yake damuwa da iyalansa kuma mai kishin iyalansa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ah, ya ce addayusu da ya da janna mm. duk mutumin da baya kishin matarsa wanda baya damuwa wa yake alaka da matarsa ba mm. zai shiga aljanna ba kasan a wannan zamani wai macinyewa ne a gurin wasu ya zamto cewa abokanansa da sauran yaransa hmm. da waɗanda yake harkoki da su sannan suna harkoki da iyalansa za a ga wani lokaci har mutum ya samu mukami sai zamto ya samu mukamin ne tare da shi da matarsa in aka ba shi mukami shi ma sai ga matarsa ta ɗan kawata yar karamar gwamnati irin tasu ta hmm. ta mata duk da yake cewa wannan a duniyance ma gidadanci ne kuma ƙauyanci ne babu wani gurin da muka san ake yin haka in ba najeriya ba balle kuma a lokaci guda kuma alama ce ta gwada cewa mutum baya kishin iyalin tasa kuma ni a ganina kamata ya yi duk macen da mijinta baya damuwa da wata ke harkar kamata ya yi ta tambayi kanta mm. cewa mai yiwa bai damu da ita ba ko kuma shi ma yana harka da matan wasu ba wai cewa na yake zarge shi ba mm. amma dai kamata ya yi a gyara yin hakan ba daidai ba ne ba to amma kuma tunda an kirawo teloli a cikin zancen kuma muna watan ramalana ne mm. to fa teloli ka san kukan da ake da su a wannan wata saboda tsabar saba alkawari in ba su yi wasa ba abin da za su samu a cikin wata ramalana in ba kudin ɗinki ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mallam a qawla zur mm. wal amala bihi Wale mm-hmm. salillahi hajjatun an yada ta'amahu wa sharabahu mm. duk mutumin da bai bar ya sashiyar magana ba bai bar zancen karya ba bai bar aiki da karya ba mm. kaga kuwa yanda ake wato gindayawa mutane alkawarin karya a wannan zamani musamman a cikin watan ramalana yana za ga mutum ka jefa cikin damuwa shi da yaransa gaba daya ka san ba za ka iya cika alkawari ba amma kuma ka ce masa ka karba aikinsa ka karbi kuɗinsa mm. wani ma a cinye kayan Allah ya kiyashe mu saboda haka da mu da teloli da mata da sauran mutane baki daya duka mu ji tsoron Allah mu gyara Allah shi taimake mu masha Allah malam dangane da wannan bangaren telolin akwai wani nau'in dinke-dinke da ake mm. wadda kan gwada tsiraici na su matattaki din eh musamman ran sallah wai har malam bahaushe ke cewa wai ba a zaɓar budurwa ranar sallah saboda kowa canta da ado wata ado to amma kamar da ka faɗa cewa gaskiya irin ɗinke-ɗinken da mata suke yi kuma su fito da shi waje mm. haramun ne musamman irin ɗinkunan da suke bayyana tsaraici a cikin jikinsu annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda fata malam kai ma ka sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai wasu yan wuta guda biyu hmm. waɗanda ban san su a zamani na ba in ji manzon Allah amma suna nan tafe cikinsu su akwai waɗanda manzon Allah ya ce kasiyatun ariyatun mm. gashi sun sa tufa amma jikinsu a bayyane yake tsirara suke ma'ilatun mumilatun mm. gaba ɗaya sun riga sun karkace suna ma ƙoƙarin karkatar da mutane mm. hunna ka matil bukti kawunan su kamar tozar laƙumi hmm. la yadkhuluna jannata ba za su shiga aljanna ba wala ya ji duna rihaha hmm. Ƙanshin aljanna ma ba su bashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya ce ana jin karshen karshen aljanna kimanin tafiya shekara 500 daga gurin amma mutum mutum yau irin wannan hali saboda yayi nesa da aljanna kanshin mm. ta ma ba zai ji ba wa iyaz billahi saboda haka ba daidai bane ba yadda ake sa matsatsun kaya mm. amma in kawai zaki ne mijinki ya kalla a cikin gida in mm. zaki tafi waje mm. ko zaki fita ki burma katin hijabi to wannan ai ba haramun bane ba gafata malam gaskiya eh matar ta malam ma irin ka <laughs> eh, ya kamata ta ringa yi wa mai gida ado a mai. dan kawata da shi mai gida dan ya ta kaure kawai ta sashi ya mai zanto baya ba zai kalli wasu ba so amma wannan a cikin gida ne ba mm-hmm. haddi cewa ga irin kayan da mace za ta saka an tana cikin gida mm-hmm. ita da mijinta sai dai kuma tana gidan haya ko kuma gidanta kowa na iya shiga mm-hmm. ko da kannan mijin ne to anan gurin ya kamata ita ma ta suturce kanta amma inda ita da mai gida ne mm. to komai ya halatta saka in za ta zanna tsirara ma na wani lokaci ban ce haramun ba ne mm. amma dai wato kaiwa makura wajen me wajen babu wani limit tsakanin mace da mijinta a lokaci guda kuma akwai wata ruwaya ta imam hakim da ke cikin mustadrak wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zai faɗi wannan hadisi sai ya faɗe shi da wani lafazi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce sinfani min ahalin na hmm. lam arahuma qattu قوم يأتون المساجد على شياح ونساؤهم في البيت كاسيات عاريات مائلات مميلات ru'usuhunna ka asnimatil bukhti cewa yan wuta guda biyu da ban gansu ba hmm. amma suna nan tafi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya faɗi kashin farko hmm. qaumun yabribuna nasa bi adhnabil baqar hmm. sai ko manzo Allah ce qaumun yatunal masajid ala shiya wasu mutanen da za su dinga zuwa masallatai akan abubuwan hawa hmm. za a ga kullum suna masallaci da su ake hidimar addini <laughs> amma abin takaicin shine addinin ya tsaya a jikinsu kadai hmm. wani sa'ohun filbait <laughs> matayakunsu a gida hmm. kasiyatun ariyatun gashi sun tufa amma tsirara suke in za su fita kenan <laughs> ma'ana addinin ya tsaya a cikin jikinsu kadai bai tsallaka zuwa ga iyalansu ba Allah ya kiyashe mu ah. kamar da malam albani da ya faɗa a cikin littafin jilbabul mar'al muslima da yake magana akan wato sharuɗa hmm. da ake so tufa ta cika gabanin a kirata da hijabi kammalalle karɓaɓɓe a musulunci hmm. dole ya zamto isasshe dole ya zamto cewa wato mai kaushi mai kaushi zan ko hmm. mai kaurin da ba zai zamto transparent ba wanda zai iya bayyana abin da yake a cikin jikinki kada ya zamto mai tsada wanda yake so zai iya duba Eh, waɗannan eh, ƙarin bayani a cikin littafin jilbabul muslima ko ki mm. tambayi malamin islamiyyar ku mm. ko malamin islamiyyar ka mm. ya ƙara maka bayani din ka san wani irin abu za ka saya wa matarka gabanin ya zamto cewa ka ɗinka mata hijabi Allah shi taimake mu yana damun daga cikin abin da ya zo cikin zuciyata yanayin yadda yanzu mata take yawanci suka canja yankon fita da hijabin sai ga gele yanzu an dawo kaman wani yayi ko ina ka shiga cikin kasashen nan namu sai ga yawanci gelen nan ya zamo shine abin kuma shara shara kuma za a sa hijabin ma a sa shi shara shara sai a duba kamar wani banda ma shashanci amma hankalce wai abun da yake naka ne mhm. iyalinka ne naka ne kai mhm. da ka ba da sadaki kai ma aka baka masha Allah to amma kuma dan me kai kake rabawa mutane na kan titi kowa na gani fisa billahi shedan shine dan fisa billahi shedan gaskiya ne wannan akwai akwai sakarci ce gaskiya ne gaskiya ne eh? gaskiya ne kowa ya ga jikin ka ya san ha matarta ya san to me ina kima to ina kima na maganan eh, kai in ka ah, gani ka ji na musamman a ah, kai da Allah ya kiyashe mu Allah ya tsare eh Allah ya tsare mu Uh, ah, malam mu na gaba shine wato wani mutumin da ya kwanta cikin ramadana da da rana sai ya mafarki mm. wai halin azumin da ya dauka cikin ramadana din ya mafarki ne kuma ya gama ne misali wanda ya mafarki a cikin yinin azumi no. ya mafarkin ya sadu da mace eh. ya saukar da mani a wannan saduwa ta mafarki ko bai saukar ba no. in a cikin watan ramalana ne ko ma a wajen watan ramalana ne in yana azumi wannan baya karya masa azuminsa baya karya masa azuminsa saboda shi wanda yake barci hmm. ai ba hukunci a kansa hmm. hukuncin sa kamar hukuncin yaro ne hukuncin sa kamar hukuncin mahaukaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ya hada su su uku ya musu kudin goro hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke rufi alqalamu an thalathin an dage alqaluma a kan waɗannan mutane uku cikinsu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ga yaro har sai ya yi mafarki hmm. ma'ana har sai ya balaga da mahaukaci har sai ya warki wa anin na'imi hmm. hatta ya da kuma wanda yake mara abunan mai barci har hmm. sai ya farka saboda haka duk abin da kai a mafarki Allah baya kama ka dan kana cikin azumi kayan farki illa iyaka in ka tashi ka gama ni ne sai kai wanka kamar da yake a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hukunta dukkan mutumin da yayi mafarki ya sadu da mace mm-hmm. to in ya saukar da mani zai yi wanka mm-hmm. amma in bai saukar da mani ba ko da a cikin azumi ne mm. ko a wajen azumi ne babu wanka a kansa mm-hmm. Allah shi taimake mu wannan insha Allah mm. a ga ta malam wannan wata mata take tambaya akan hukuncin bin sallah Mhm. tana cikin gida amma dai masallaci na kusa da su mm. so dukkan sauti na speaker yakan kai mata mm. wai akwai wanta biyu na sallah da ake asali na wanda zai sallah a bayan liman mm. ana so ya bi ya zamto cikin sahu mhm. kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabban suke yi har ma ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan ce wasu habbai su daidaita sahu mhm. har in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mhm. ya ga wata kafa tsakanin mutane mhm. sai manzon Allah ce a tattoshe ta a cike ta har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake musu gargaɗe cewa ko su ringa daidaita sahunsu ko kuma in sun ki sakamakon wannan Allah ya sassaba tsakanin zuciyarsu ya zanto cewa gashi ana sallah masallaci guda ana tare a unguwa guda amma kowa baya san kowa kowa na kyashi wa juna kowa na mugunta wa juna gaba ɗaya dai rayuwar ame ana cikin ta kuɗi wa yana daga cikin abin da ke haifar da irin wannan rashin daidaita sahu a cikin sallah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an nan kuma malam usman a cikin hadisi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya sallashi shi ɗayansa mhm. to ba shi da sallah ma'ana ga saho sai ka je can baya kai eh, sallaka na'am a cikin masallacin yake a cikin masallacin ma mm-hmm. manzo Allah ya ce la salata liman faridin khalfa safi mm-hmm. babu sallah ga mutumin da ya salla shi ɗaya sa a sahu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kenan cikin masallaci mm. kuma mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba suna sallah daga cikin gida bane ba mm. duk da yake cewa dakunan su na kusa da kamar ɗakin na na Aisha yana daura da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama katanga ɗaya suke da masallacin manzon Allah amma a lokacin sallah ta yi mm. su zagayewa suke su shigo masallaci mm. ah, yana daga cikin haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mafi alherin sahun maza na farko mafi sharrinsa na ƙarshe hmm. mafi alherin sahun mata na baya hmm. mafi sharrinsa na ƙarshe hmm. wannan ke gwada cewa kaga mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shigowa masallaci suke ake sallah da su saboda haka mace ba ta da wani uzuri da zai sa ta yi sallah daga cikin gidanta mm-hmm. sai dai kuma abin da ya kamata yan uwa mata su sani cewa a fa musulunci mm-hmm. mace ta yi sallah a gidanta ya fi lada sama da ta zo masallaci mm-hmm. amma kuma inda ta zaɓi zuwa masallacin ba wanda ya hana ta to ya halatta ko ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace la tamna'u ima Allahi masajid Allah kada wanda daga cikin ku ya hana bayin Allah mata zuwa masallatan Allah amma a wasalatuhunna fi na khairul lahunna sallar su a cikin gidajen su ya hau musu alheri mm. a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sallar mace a gidanta fi sallar ta a masallaci na ma masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada mata su dauka cewa dan musulunci ya wato kashe musu gwiwa cewa ba sai sun fito masallaci ba mm. ba dole ne sai sun zo jam'i ba su dauka cewa mm. abin da ake samu na gara basar sallar jam'i su ba samu domin ka'ida ce man taraka shay'an lillahi mm. awwadahu Allahu khairan min duk wanda ya bar wani abu dan Allah ne yace ya bari mm. to Allah in ya tashi canja masa zai canja masa da abin da fi alheri saboda haka akwai wani lada da Allah subhanahu wataala ke ba su na musamman mm-hmm. saboda Allah ne ce ka fito masallaci ma'ana ba dole sai sun fito masallaci ba mm-hmm. amma kuma inda za su zaɓa cewa sai sun fito mm-hmm. nan kuma ba wanda yake da dama ya hana su in baka manta ba a cikin tarihi ya tabbata wanda daga cikin 'ya'yan sayyidina umar dan mm. khattabi allah shi kara masa yadda da aka karanta masa wannan hadisi ya ce wallahi mm. lanamna'ahunna dan gina abdullahi dan umar yace sai mun hana su abdullahi dan umar kamar yanzu ce fasabbahu sabban shadidan ya masa magana magana mai zafi sosai yace daga nan kuma ba zan kara magana da kai ba dan menene ina karanta maka zancen manzon allah sallallahu alaihi wasallama kana yi wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama rashin kunya dan rashin kunya ne wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama rashin kunya wa maganar manzon allah rashin kunya ne wa manzon allah Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka baiwar Allah bai dace ki yi sallah daga cikin gida ba mhm. in za ki fito masallaci ki fito masallaci in kuma za ki yi sallah a gida ki yi sallar ki ke daya mhm. saboda in kina sallah a cikin gida ba ki da tabbacin cewa sallar za ta ci gaba da mi da wanzuwa in baki wasa ba ana cikin sallar sai a barki a salansa sai sallar ta katse musamman irin wannan zamani na na'ura na na'ura ga rashin wuta ana cikin ana tsakiyar sallah ba mai tada janareto ya zaki saboda haka ki fito masallaci ko kuma ki sallah cikin gida wallahu ta'ala alam amma an kuma kace sai kin yi daga cikin gida to ki hmm. sani baki da sallah Allahu akbar wallahu ta'ala alam kamar yadda kuke jin abubuwan da muke tattaunawa akai kai yu cikin tunani mutum ya tunani ya zai ya tambaya to in ka duba akwatin talabijin ɗinka zaka ga nambobi na waya so ana bukatan kai test ko ki test waɗannan nambobin wayannan nambobin ma'ana ki rubuta tambayar ki ko ka rubuta tambayar ka a rubuce cikin ainihin wayarka da ke hannunka sai ka turo hmm. wannan tambayar insha Allah za ta shigo wajen mu za mu kuma danƙawa malam domin yayi nazari don ba ku amsar da suke ciki hmm. kuma ƙarin wannan abun da malam ya gaya mana da mu fahimta cewa ya halatta je sallah mace ta je sallah kuma ya halatta mata ta yi sallah a cikin gidanta zaɓi ya rike gare ta su kuma mazaje su fahimci cewa wa'innan bayin na Allah ne don Allah ne ya faɗa kamar yadda malai karanta wani hadisin cewa kar ku hana bayin Allah zuwa masallacin Allah kaga bai wa Allah ce karkashin ka idan za ta je ta no akwai masu hana su zuwa tarawihin nan ko ta ko wani abu da sauransu so muna fata wannan abun ya zama to in kunna ya ji gangan jiki ya tsira Allah ya sa mu dace Malam tambayar mu ta gaba ita ce akan matsalan abin da ya shafi su matattakin ne har yanzu akan haira. tana cikin azuminta sai haidan ya tsinke mata to da haida ya zo wannan ta sani cewa za ta iya ajiye azumin to wannan azumin kuma ta san cewa dai ya lalace to abin da ya ɗaure mata kai shine idan ta sha ruwa sai ta yi ɗan kwanakinta da take yi sai kuma ta samu tsarki wajen yadda ta ɗauko wannan niyanta niyan ya zo ya karya tsakiya yaya za ta yi game da niyya ɗin take magana a kai ma'ana ina fahimci tambayar ta da kyau ma'ana ta ɗau ta fara azumi sai jini ya zo mata bayan ta ɗauke daga jinin sai kuma take so ta sake ci gaba da azumi sai ta sake sabuwar niyya na'am ko ba sai ta sake sabuwar niyya na'am na'am ah, akwai sabani tsakanin malamai na'am akan cewa hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la siyama liman lam yujmi siyama min al-layl mm. babu azumi ga mutumin da bai dauko niyyar azumin sa tun dare ba eh. cewa wannan daren da ake nufi daren farkon ramadana ne ko mm. kuma kowane dare sai an dauka wa kowane azumi niyyar sa akwai waɗanda suka ce wancan zance akwai waɗanda suka faɗi waɗancan wancan zance akwai kuma waɗanda suka faɗi wannan mm. amma zance mafi nagarta daga zaran ka dauki niyya ɗaya ta azumin watan ramalana mm. to wannan ta shafi dukkan azumin da za ka yi nan mm. gaba mm. sai dai kamar uh, wannan baiwar Allah ta samu yankewa a tsakiyar watan ramadana saboda ka ita ta fita daga cikin rukunin masu azumin watan ramadana ta shiga cikin rukunin gandai to in za ta koma zuwa ga a watan ramalana ko shiga cikin sauran mutane masu azumin watan ramalana hmm. akwai akwai bukatar ta sake niyya niyyar nan fa eh, ina so na ja hankalin yan uwana maza da hmm. mata duka ba wata aba ce mai wahala ba hmm. ba wani karatu ne da cewa sai an yi gabanin ame a ce an ɗauki niyya ba hmm. babu buƙatar a ce Allahumma inni hmm. nawaitu hmm. siyama ko soma ramadana fararin falilla babu buƙatar wani abu babu buƙatar sai kin je kin nemo majmu'un niyyati wani littafin majmu'un niyyati gaba ɗayansa bid'a ce ba ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi babu ruwan Allah da shi babu wani wanda ya ce ya kwaranta ka faɗa mutane cewa sai kai niyya eh, Imam Nawawi a cikin littafin al-Adhkar ya kawo maganganu na malamai guda wato da yawa barkatai amma dai abin da zan yi tunawa ya kawo duka mazahib din nan guda hudu mm. cewa dukan sun tafi cewa furtaniya bidi'a ce babu inda aka samu ma in zaka ce wani abu an furta shi wanda ya kama da niyya in ban da aikin haji shine an ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zai dauki umra ko mm. aikin haji mm. yakan ce labbaik allahumma umratan mm. labbaik allahumma hajjan labbaik allahumma umratan labbaik allahumma hajjatan sai dai magana ɗaya da aka faɗa daga imam shafi'i cewa shi ya dan faɗi wani abu da zai gwada cewa mm. kamar yana maganar halaccin a mm. amma an ce imamu shafi'i mm. ya dawo da kan wannan zance saboda haka abin da ake buƙatar baiwar Allah ta yi kawai shine ta kudurta bare na ranta mm-hmm. niyya ita ne alkasdu fil qalb mutum ya nufata a zuciya cewa zai tunkari wani abu tun daga daukewar ki tun daga daukewar jinin hailar ki ko zuwa tafiyan ki ban daki ki wanka zuwa duk kin sa ranki cewa yanzu kin fita daga cikin halin kin dawo cikin tsarki kin dawo cikin tsarki kuma in Allah ya kai mu gobe zaki azumi wannan shine abin da ake bukatar niyya ba jiwa rai wannan abu abun kawai shine kawai shine ga fatimala mala ba bukatar dogon karatu balle ke kin je kin dauka san yanzu <laughs> eh, wasu idan za su yi wata ibada azumi ne ko aikin haji za ga suna ta bin malamai cewa an hmm. rubuta musu niyya da Allah kar ku daina wahalar da kanku addinin musulunci addini ne mai sauki addini ne wanda yake ba rikici ba wahalarwa a ciki Allah shi taimake mu insha Allah masu kallamar sauraron mu wannan shine takaitaccen abin da ya samu cikin wannan shirin namu amma insha Allah shiri na gaba za mu dora akan tambayoyin da muke da su a hannu da fatan ubangiji Allah ta'ala ya tabbatar mu da alkhairi a madadin malam Ibrahim Disina zakallah lahir ni Usman Ibrahim Gokaro nake ce da ku assalamu alaikum warahmatullahi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون All across ocean oh,